Jamilu, me kake a nan? Aiki nake yi ba. Kana da hankali kuwa? Yanzu kai ba abun kunya ka ba a ce ɗana yana aiki a gidan bulo? Eh? Baba za mu zauna cikin wahala da kuncin rayuwa bayan ina da lafiya. Ni kake ga to me ka ne makarsa? Oh man. yanzu laifi ne in na na nemo wa mahaifiyata abin da za ta kai bakinta eh. me da me ta ne ta rasa a gidan ba ba a ido na ba ake komai a cikin gidan nan nake ba ba labari aka ban ba da ido na nake ganin komai hmm? babu mai babu kalanzir kitchen ɗinta babu komai abin da za ta kai bakin ta yi mata wahala ba kuma da raina da lafiya ta ce ba zan fito in nemo mahaifiya ta abin da ta ce ba ni wallahi sai na yi aiki na kai mata mahaifiya ta ce gaskiya baba kai hakuri babu inda zan ci sai na karɓi haƙƙina na kaiwa wa mahaifiyata abin da take so ta yi amfani

yawa kuma ga abin da muka samu yau a yau da yake aikin sai san na wuce ma lokacin tashin na taho kan na taho saboda sai da na kau da bulan gaba ɗaya na sha da tattare musu gefe ɗayan da za mu samu aikin gobe Allahu akbar kai haihuwa mai rana annabi ba Allah ya albarka Allah ya albarka dan to shikenan Allah ya albarka Habiba Allah ya albarka sannu yanzu za ki ci abinci kiji sosai na umu mai za a dafa mai za a dafa mayafi za ki ɗauko mu fita da ni da ke mu je mu siyo duk abin da za mu siyo yanzu nan mu fita in muka fita na sai miki wani na ɗaya ki sha an ki ki sha ba a tuna da mu kai wanda ya haihu ba zai yi kuka ba haihuwa mai daɗi hmm, shi yasa aka ce ko kana gudu kai kuka yi Allah ya yi wa haihuwa albarka. shekara Allah kiyaye in samu kuɗi zai in ba madan caca ya ci. Da nemi da wata da ya kuma. Ai ba ce ba da kike yake yi mana wata yake. Sai nawa haka irin wannan. Ya haƙuri ki su bakin ciki ko suke so ki fi saduwa. Wallahi tallahi kulwa ba kowa bane jakwan ne jamin wannan abun amma wallahi tallahi zan haɗu da shi in ba ka ba wani in ya gargin sai isa su dinga gaya min magana dukkan muna cikin wannan matsalar gaba ɗaya ke ɗan wata na haƙura me zan ta akan me za ta yi fashi ai wallahi tana fashi ɗaya da takwas da bakwai ai ɗau sallau kai ne gata uku hudu baya yawwa ta sallau ga ta ta samu gani baba Allah ba ni kike faɗa da kuma kuwa Baby, kuma ta jini ta zuwa. Ba wani abin da ya faru ko ba wani haƙuri da zai yi sai ka nuna wa sai ka nuna mata matsayina ina son ka wulakanta gangariya sannan in yadda da duk magana da kake gaya ba baby ni na san matakin da zan dauka kan kan baby dan Allah ki ina san me zan wallahi jakwa ina rabu da ina baka kai ita ko ku ƙara baby baby in sarki kiwo ka fita ko ina kawai na yi. to ka san me duk abin da kake so ka gaya mu zan shiga yanzu na girka maka ba ya so ka fita ko da kofar gida yau ka zauna to da farko dai ni na kan so ci tuwon masara miyar kuɓewa da man shanu to amma kuma gariya me yasa kike so yau in gina a gidan nan alhaji wallahi na fara jin tausayin ka ka gani kana ta ɗauni a kaina ya kamata kama tsaya in kula ka saurare ka in dan faranta maka zuciya ta, yasa nake sai in gudu ta wannan gaskiya ne da gaskiya hakuri ka yayi yau wannan yayi daidai wannan gaskiya ne dama hausa na cewa mai hakuri ya kan tafa dutse har ya sha ruwansa alhaji amma ba akwai wani abu da ɗaya da muke so wai me yasa kan kariya duk lokacin da kika kwaɗaita mun wani abu na alheri inda yake kace akwai matsala sai zo rubuta duk wani alheri da ke tunanin baraka ji ba ko wani abu bane sai da ke ka koya me da ake harbin bindiga dan kariya harbin bindiga gaban ka na ba ta hamsin ba na ce ina bata canjin goma goma ma ba ta hamsin kuma ni ta jiya ta ne ta irin abin da ya wuce amma gaskiya ba kyauta amma dan Allah ki yi Japan karabi da ni ni karabi da ni ka ka je ka tare min da ciwon da ya kusa warki ba ni na na cire ka a zuciyata saboda ba ruwan ka da gangariya na fahimce ki ya kamata ke ma ki fahimce ni wannan abubuwan da suka faru da aiki shi na kuma gane kuma na tuba ba zan ƙara wa kanka dan Allah ki yi wa nake da shi wanda ya wuce ba ni da kowa wanda ya wuce idan kika juya mun baya na shiga ku ban san yadda zan buga kai na shiga to shikenan shikenan na amma ni gaskiya sai kama alƙawarin ka rabu da sa'a sa'a in sa'a tsohon zance tun yaushe na rabu da sa'a haba a bagan gariya ta ina ruwa na rubuta a sa'an me ki riya ma nan ci a rubutun shi na rubuta gariya ye ha kai kyau shi na wani rubuta sa ha ba tawa an me gariya ta ye ni ba ban mata kusa na ina jiyo wa ba sai da kin haƙura wallahi da kika san an yi min sata a jiki na haka kike ni kaga ni ba na girki a gidan nan amma ni kamun abinci yake yi to amma ka san me ina da kuɗi zan ba ku kuɗi ka je ka ci abinci ka ji Allah ya ka ye jakuwa ka ga kan je ba ku kuɗi fa ka je ka ci abinci ai aka dina ke wannan ce kike faka na dina caca hawa caca kuma to ni ban san godiya da zan miki ba kariya. Yes! da abu da a kai shi asibiti kawo motar riga a kai asibiti ya kamata a ce duk wani abu da yake baya kin yafe kin kauda duk wani tunanin ki ya kamata a ce yanzu kin taimake ni kin kyautata mu kuna ji sai a cikin zuciyata alhaji kana tunanin idan ka sani ya mace ba za ka wulakanta ni ba ni wulaƙanta ki don na san ki ya mace gangariya to na rantse miki da Allah abin da nake ga miki ya fito ne daga birnin zuciyata har izuwa wajen jikina shikenan wannan karam gaskiya ni ma na yi da fara zuciya ta ta amince ba a na kuma yadda yanzu mu je salamu alaikum kai wani irin mawakaci ne kai kawai ka shigo gidan mutane a guje a shaɗan iska ne kai uban waya ce ka shigo min gida a guje suna na usman tare muke aiki da ɗan ka jami'u a gidan bulu to an samu akasi bulu ya faɗo ya danne shi yanzu yanzu haka yana cikin wani hali aka kwakulo shi subhanallah shine ne na ce bara in sauyi in hanzarta in gaya mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana cikin wani moya hasbunallahu wa ni'mal kuma kin ga wallahi sai da na hana shi aikin nan ba gidda ban yi ba kada aikin bulan nan ya dage je jira na cikin mota bari in fito ina an sa da mukunin mota ta ina za ka ba bikin da zaka je kuma a cikin gidan nan ni kuma na ɗan tarko na ni ba ne ran da yake da muradin ka saboda ba inda zaka gangariya kin san me kike faɗi kuwa ɗana ne fa aka ce yana cikin wancan yanayin to ni da wannan da ɗanka saboda ka sai ka zaɓa gangariya za ka zaɓa kuma ɗanka ina ruwan kuma biri daga nan ba abin da ya shafe ne ɗanka saboda ka sai ne ka zaɓa ko da na aminta na tsaya ko ɗan kano mana sha ba zan iya komai ba to istighfara abu ne mai kyau duk wanda ne gafara Allah zai yafi mashi idan ya laifi amma ina so ka sani Allah baya yafi haƙƙin wani akan wani har sai ya nemi gafara abun wanda ya bata shawarar da zan baka nan ita ce ka yi ƙoƙari duk yanda za a yi kafin ɗayansu ya koma ga ubangiji ka je ka nemi gafararsu wannan ita ce shawara mafi dacewa